Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya, mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da injiniya Amiru Abdulwahab, wani matashi ɗan jihar Kaduna da ya ƙera janareta ko kuma injin ɗin samar da wutar lantarki. da ke amfani da ruwa maimakon man fetur ko man gas. A wancan shirin injiniyan ya yi mana takaitaccen bayani kan rayuwarsa da kuma karatun da ya yi da yadda ya fara wancan aiki. Yau za mu ɗora da za ku ji yadda injiniya Abdulwahab ya rungumi wannan aiki kamar yadda ya shaida wa Abubakar Isa ɗan dago. Amma kafin haka bari mu yi ɗan waiwaye domin jin kaɗan daga cikin abin da ya faɗa a makon jiya. me baka sha'awa ya ta dace kai irin wannan kirkira so shi master tin ina yaro ne ina yaro ina yawan mahaifi mahaifina in aka sa mota ruwa za ta tafiya sai ce mun a'a so sai in dinga tambayan mutane har na zo ta na tambayi wani yayana na ce mai da Allah in aka sa mota ruwa za ta tafiya sai ce za ta yi sai mun ga tsinci to generator ko yace zai a shiga tsaye mun sai ya zo lokacin ba kwa ke generator ba ya siyo sabon generator shi ajiye a gida na tattala mai ruwan cika shi da ruwa tsaf ya zo zai kunna sai janareto ya ki sai samo irin a ganyen tafasa din nan sai tsula mu ya dan duke ni shaka har na jawo shi to ina da fushi sai ni cewa to insha Allah sai na janareto ya fandara kuma ba zan baka ba in nayi ba zan samu a gidanka ba kuma in na sama ba zan jama wutar ba irin wannan fushin na yara mm. sai na fita sai biyun da gudu muka dinga gudu bayan na taso na yi nisa da irin kere-kere na sai fata to wannan abun in zai yi me zai hana a yi shi wannan janareto mai amfani da ruwan to sun fara bincike ya ya ma shi janareto yake tukun mm. a wani ce mai chastelo shi kuma gyaran janareto yake yi a nan wurin gidan mai ke to sai in je wurin sai in ce da Allah zan bashi ɗari biyu sai in ce kwanci janareto in gani da me da me a cikin shi sai kwanci sai in gami a cikin shi sai daura sai sai ce ka fahimta ce ni ban fahimci komai ba sai wata na kwance mun shi sai aje mun shi ce daga nan haddari in ta kallo sai na gano ai abin da ke ba da wannan wutan ma akwai abu da ake ce mai kwayar mm. sannan akwai abu da ake ce mai mayan karfi sannan akwai abu da ake ce mai mafi wannan mazubin abun mm. shine ya danganta da akwai baras akwai ake na baras akwai ake na aluminium mm. so kowanne bangare da wuta da yanda wutar da yake bada so anan na fara fahimtar sai nake mai tambayi akan shi wannan injin generator kwal din yace to shi yanzu in ka cire wannan zai bada wuta ce in ba wannan wannan ba zai aiki in ba wannan wannan ba zai aiki ba sai na fahimci yadda abin yake shi injin wannan generator ma wannan injin shine generator so sai nake tunanin in aka dauki injin kadai in ka juya zai iya bada wuta sai ce shi ma bai sani ba sai na zo da wannan injin nan na haɗa to ba zai juyu ba saboda shi an riga mai abin da yake juya shi mm. so akwai abu a jikin rediyo da ake ce mai moto so idan ka ɗauke shi ka juya shi zaka ji na baka current so daga nan sai na fara gane okay to wannan idan kana juya shi na baka current that means akwai dabarun da inda akwai abin da za a mai zai dinga ba da current kenan sai nake tambaya sai nake ce ai akwai wani abu da ake ce wind power shi wani wind power din sama yake kawai iska ke juya shi na ba da wuta sai na to in dai akwai abin da iska zai ba da wuta to akwai abin da ruwa zai juya shi ba da wuta mm. sai ce eh haka ne a in ka je wutar Najeriya ma kan ji ce a in ka je ga yanda injin suke a cikin ruwa suke dam din wani ruwan shi ke juya na injin yake ba da Najeriya wuta to sai na yi zaucin sai na hada kuɗi na je har nan kanji na je inda ake wannan abun to a lokacin gaskiya na tuntuɓi mutane da na bi mutane da dama akan ga abin da so in initiating ina buƙatar capital ina so in yi gwaji ko da karami ne wanda ne sai mun da lai ce baka dankali ka je ka karatu ka je ka nemi ne injiniya abdulwahab ya bayyana yadda ya samu taimakon gudanar da wannan aiki da kuma waɗanda suka taimaka masa so a lokacin akwai wani shi wannan usman da nake faɗa ma kan ne sai na same shi ce mai gafa wanda nake so in yi sai ce eh kuma yana buƙatar kuɗi sai ce min abin da za a yanzu ya ce za su yi project zai tuntuɓi malaman su tunda ba su da wani dama wani initiative na project da za su yanzu sai a zo a tambaye ni nawa wannan abin zai ci to shine sai aka zo aka haɗa kuɗi suka ban naira dubu talatin a lokacin duk wani cika naira dubu ashirin sai ne wannan abun kuma karami ne sai yayi to amma a lokacin ba recycling bane ruwan in ya fito ba zai dawo ba amma ya bada abin da ake so to sai na gane inda tunda har ruwan zai fita ya wuce to zai iya ma dawo ya shiga inda ba sai an ƙara mai ruwa ba to ban samu dama sai da na samu wannan daman ne a wani gidan gona shine wanda wanda kake gani wanda yanzu haka shi na fara yi ya ba da wuta 2000 watt so bayan na yi wannan ya ba da 2000 watt sai nake gane ashe idan zai ba da 2000 watt to in na fada bincike na zan gano zai ba da 9000 watt zai ba da 1.7 megawatt zai ba da har zuwa abin da ya fi karfin haka ma mm. kamar shi wannan da me da me kai amfani da su ka hada shi wannan mm. na amfani da shi wannan koyar din nan mm. sannan asali na amfani da injin niƙa ne mm-hmm. na kwanci sai na samu abin da zan samai kamar na samai na ƙara mai karfin maganet sannan na samai na cire asalin wanda ke ciki na sa mai wani sannan na sa mai wannan santa boris din na saboda ya juya sosai eh, kamar da kake gani zaga guda biyu ne a jiki sannan na sa mai wannan shi farfelon da na amfani da kasan gungunin shelters mm-hmm. so a lokacin na yi ta tunanin biyu wanda ruwan ba zai tsatsa ba sai na gano wannan stainless din biyu tsatsa da wuri sannan shi kuma ruwan ka mai gishiri yana hana karfe tsatsa wannan wani ne shi ma daban wanda na tsane shi akai mm. sannan ne amfani da wannan kasan gungunin shelters na kuma da wani karfe shi ma shi ma still galvanize ake ce mai hmm. kamar yana ba da wuta mai karfin nawa shi wannan 3000 watt kamar gwari-gwari za ta yi wa kamar gida guda kenan ko yawa zai yi gida guda za ka zai dauki kamar wannan tv hmm. zai dauki fanka hmm. zai dauki bob haka ja da fari ka san shi bob ja yana da wuta sosai zai dauki ma ja ko zai yawa lantarki kuma sannan zai dauki fari sannan kuma zai dauki stuff haka na girki irin wannan yawwa abuwa da dama dafa abinci yawwa zai dauki abuwa da dama gaskiya kamar menene burinka a wannan fage na kere-kere Buri na shine yanzu haka akwai bincike da nake akan mota ma so ina da buri da dama akan kere-kere akan abubuwan da ya shafi bangaren banda wannan wutar mm. kamar shi ya za a yi mota ma tunda na san yanzu an yi mota mai batar mm. an yi mai sola to ita ma mota akwai tunanin da nake akanta yanzu haka sannan shi ma generator akwai da ake kan shi wanda shi ma ba zai amfani da ruwa ba yanzu haka yanzu haka ina nan akan process din yi shi shi zai dinga ba shi da kan shi wuta ba tare kuma ka motsa shi ko ka mai abu ba kana da wani bukata daga hukumomi don su san da zaman ku eh muna da shi gaskiya saboda kwanakin baya na taɓa yin research akan wani abu da ake ce mai bullet proof to gaskiya muna bukatar hukumomi su shigo su tallafa so da akwai abubuwan da za a yi taimaka musu ma da shi da dama bangarori kamar ministry saka kamar su bangaren jami'an tsaron haka kamar irin su securities da yanzu akwai wani hoto zan yi ma hoto yanzu mai kyamara hoto ne zan dauke ka zan mai farin zan mai kyamara sannan wani ba zai sama da kyamara a jikin hoton ba kamar za ta zama kamar irin wannan kyamarar nan ta tsaro kenan yawa ta tsaro mm. sannan zan yi ma hula mai kyamara wanda ma wanda zan yi ma a jiki zan yi ma riga mai kyamara so akwai abubuwa dama wanda gaskiya ya kamata jami'an tsaro su tallafa sosai su ma za a iya masu za a taimaka masu ta wannan bangaren ta bakin injiniya amir abdulwahab kenan matashin da ya kera janareta mai amfani da ruwa a Najeriya. To sau tari waɗannan matasa na buƙatar taimakon hukumomi ko masu hannu da shuni domin cimma burinsu a rayuwa, amma hakan ta cika samuwa ba. Hukumar sadarwar Najeriya ta NCC na daga cikin hukumomi kaɗan da kan tallafawa irin waɗannan matasa masu fasaha wajen tallata aikinsu a ƙasashen duniya. domin sama musu waɗanda za su haɗa kai da su wajen samar da kuɗin aikin. Ko a taron duniya da aka yi bana a Busan da ke ƙasar Koriya ta kudu, wanda ya tattara masu zuba jari da kamfanonin ƙere-ƙere da na sadarwa, hukumar ta kai wasu 'yan Najeriya inda suka gabatar da fasahar su kamar yadda za ku ji daga bakin shugabanta Farfesa Umar Garba Ɗanbata. Mun je da 'yan Najeriya matasa waɗanda suka yi wasu abubuwa na ƙayatarwa wanda za su canja wa mutanen najeriya wasu hanyoyi da suke yin abubuwa na yau da kullum kamar mutum yana buƙatar yadda zai iya sai da amfanin gonarsa sai aka fito da wata hanya ta waya tangaraho yadda zai faɗi me yake da shi abin sayarwa sai zamana waɗannan waɗanda su kuma su ne suke rike da wannan wato fili na dillancin abubuwan sayarwa manoma za su iya ba da jawabi wa masu sha'awar saye waɗanda suke so su saya za su samu wannan jawabin gansamshe za su san waye mai sayarwa kuma ina za su samu su je su saya su kuma masu sayarwa sun samu wata dama da ba sai sun gama mai saye ba kafin su tallar abinsu kaga wato wannan an sami wata hanya ta cinikayya wadda ta fi irin hanyoyin da muke da su a kasuwanninmu farfesa ɗanbata ya ce najeriya ta samu gagarumin nasara saboda gabatar da irin waɗannan fasahohi da matasan ƙasarta suka gabatar jama'a za su tuna da muka je koriya ta kudu a birnin busan mun karɓi kyauta ɗaiɗaiɗaiɗai har wajen guda uku ko hudu saboda irin wannan yunkuri da matasanmu wani abin matasa ne suke suka yi a wancan wato taro da aka yi a birnin busan ta koriya ta kudu masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin bakon namu injiniya amir abdulwahab da farfesa umar garba batta da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu a kano abubakar isa Ɗandago. dago Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.